'yan asalin jihar borno da ke zama a kasar afirka ta tsakiya sun yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da suni da su yiwa allah su kawo musu ɗauki kan irin halin da suka shiga sakamakon yaƙi daidai da taso a kasar afirka ta tsakiyan waɗannan mutane sun yi wannan kira ne lokacin da suke karɓar wani tallafi daga gidauniyar uwar gidan gwamnan jihar borno hajjana na kasin shatima wadda babban jami'a gidauniyar alhaji muhammadu bello ya wakilta don rabawa 'yan gudun hijiran wani tallafi da uwar gidan gwamnan ta basu na kayayyakin abinci don tallafawa rayuwarsu kan irin halin da suke ciki 'yan gudun hijiran da da adadinsu ya kai kimanin ɗari 400 dukkaninsu 'yan asalin jihar borno ne da aka haifi wasu daga cikinsu a ƙasar afirka ta tsakiyan wasu kuma aka je da su tun suna 'yan ƙanana amma wannan rigingimu ya sa su dawowa gida duk da cewa mafi yawansu ba su da wani abin yi kuma ba su da wani jari a hannu ga dai wasu da zan da su a cikin garin maiduguri kan yadda suka samu kansu a kasar afirka ta tsakiya da kuma suka dawo gida nan jihar borno eh na afirka ta tsakiya suna na mai abacha a ah, yanzu kam alhamdulillah muna godiya sosai tunda kun taimake mu kun ba mu kayan azumi allah albarka amma na mu wanda muka zo yawancinmu na ba aiki muna na gidan haya waɗansu ma ba su iya su biya gidan haya mu da taimako muke so da ku yaushe kuka iso borno to eh yau mun zuwa borno za mu yi wata hudu ko biyar hakan nan a cikin borno tun wancan lokacin akwai wani taimako da aka taba baku ba taba ba mu taimako ba sai yau ne aka ba mu taimako tun da muka zo garin nan kun baro can inda kuke zaune a can a sakamakon rikici kun zo jihar Borno nan ma ana fama da rikici ba ku tsoro cirin abubuwan da ke faruwa a nan Borno ba ku zo a na mai duguri ka alhamdulillah ba mu ji tsoro ba cikin gari yana da lafiya don me yasa jejin ba za mu iya mu tafi ba kana da yaya can Afirka ta tsakiya eh ina da yara na guda tara duk na zo da su ana shekarunka kamar nawa Afirka ta tsakiya babu babu dai na kai shekara talatin sunana Hajji aisha liman kaumi ni ce lida a kan in central africa refugee da muke cikin maiduguri borno state wanda kwato daga can afirka ta tsakiya kenan eh to kamar me yasa ku baro can afirka ta tsakiya zuwa maiduguri eh to yaki ne ya same mu a can kamar da kowa ya sani duniya duk ya san abin da central africa take ciki mu iyayen mu mutanen borno nan ne suka je suka haife mu a can amma alhamdulillah tun a da can din ma muna zuwa tun da mu iyayen mu suna nan an kona gidajen mu an kwashe dukiyoyinmu. To gashi Allah sa gwamnati ko kuma ƙarƙashin wannan gidauniya na Swat Foundation ta kawo ku tallafi. Kamar ya kike ji? Zan fara miƙa godiya na ga mai girma gwamnan Borno Alhaji Kashim Shetima. Don tunda muka shigo Borno ba wani mai kuɗi ba wani attajiri ba wani ɗan siyasa da ya je ya gamu amma shi da girman da girman da Allah ya bashi da mulkin da Allah ya bashi. Mun zo garin nan ko awa 48 ba mu yi ba kai mana ziyara hajji kamar je gamu aka ɗauki nauyin cin mu shan mu har sabulun wanka haka ba a bar mu ba aka zo aka sallame mu da daidai abin da Allah ya sauya sawaka turan ki dade kamar rukuno ne ku shigo nan jihar Borno mun shigo nan ina tsammani muka kusan 300 ne da yan kai to kamar ku ke ƴaƴan ki ne a cikin waɗannan samari da na gani eh yara na guda takwas ne a cikin samarin nan duka guda takwas ne amma dukkan waɗanda suke karkashi na ni mutum goma sha uku Alhaji Muhammad Bello shi wakilci war gidan gwamnan jihar Borno Hajiya na kashin Shatima wanda kuma ya mika musu wannan tallafin kayayyakin abinci don samun abin sawa a baka lokacin wannan wata na ramadana ta ce mu zo mu kawo muku wa'annan kayaki na ramadan karim kuma mu jajanta muku mu nuna muku cewa tana tare da ku a cikin halin da kuka sami kanku a ciki ta ce ta san da zuwan ku kuma ta san irin damuwa da kuke da fatan dan tallafin da ta bayar zai taimaka muku a yanzu dai mafi yawan waɗannan mutane na zaune na gidajen haya daban-daban da kuma wasu sukan zama cikin gari na yawo ƙwararro kwararo don neman masu taimaka musu da abin da za su sa a baka sakamakon irin hali da suka shiga na kunci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya